وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا ta yaya za ku ƙwace sadakin da kuka ba su bayan abin da ya faru a tsakaninku na alaƙa da soyayya da jin daɗi da ganin abubuwan sirri kwaɗayin abin da yake hannunsu na dukiya bayan haka abu ne mai muni maras kyau kuma alhali sun riƙe alkawari mai ƙarfi mai tsanani daga wurinku shine halatta su wato saduwa da su da kalmar Allah maɗaukakin sarki da shari'arsa.